Salamu alaikum jama'a masu mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a akan shirinmu na labaran wasanni a kan tashar gaskiya TV. Ni da zan gabatar muku da wannan shiri sunana Abdul Wahab Jawando. A shirinmu na yau muna dauke da labaran da suka shafi gasar cin kofu na kasashen Afirka na matasa masu shekaru kasa da ashirin da gasar League League ta kasar Ghana da kasar Najeriya. da na fitattun kasashen turai guda biyar har da labarin wasan golf jim kaɗan za ku ji mu dauke da wayannan labaran A labarinmu na farko, tabagar wasan ƙwallon kafar ƙasar Ghana na matasa masu shekaru kasa da ashirin wato Black Satellite ta kai wasan ƙarshe da za ta fafata da ƙasar Uganda bayan ta doke ƙasar Gambia a wasan dab da ƙarshe na gasar cin kofin ƙasashen Afirka da ke gudana a ƙasar Mauritania. Ƙasar Ghana ta kai wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙasashen Afirka na matasa masu shekaru kasa da ashirin. yayin da ta doke kasar gambia da ci daya da nema daga filin wasan olympic stadium don wasa precious ne wanda ya zira kwallo daya tilon a daidai minti na 33 da wasa daga bugun tazara karo ta biyu kenan da kasar ghana ta fafata da kasar gambia a wannan gasar bayan sun hadu a wasannin rukuni da kasar gambia ta samu nasara da ci biyu da daya kasar ghana ta kai matakin dab da na ƙarshe ne bayan da ta doke kasar kamarun. da ci hudu da biyu daga bugun da kaisai mai tsaron raga bayan an kammala minti 90 babu ci sannan suka zira kwallo daya daya a cikin karin lokaci a halin yanzu dai kasar ghana za ta fafata da kasar uganda ne a wasan karshen kasar uganda dai ta kai wasan karshen ne bayan ta doke kasar tunisia a wasan dab da na karshe da ci hudu da daya don wasa da kakoza ne wanda ya zira wa kasar uganda kwallaye uku yayin da richard basangwa ya zira kwallo ɗaya sai dai ɗan wasa benlamin ne wanda ya fanshi wa ƙasar tunisia kwallonta ɗayan sai dai a labarinmu na gaba a yi canjiras a kwantan wasa ɗaya da aka buga a wasan makon na gasar premier ƙasar ghana tsakanin fitattun kungiyoyin wasan ƙwallon kafar ƙasar guda biyu wato kungiyar kumasi santi kotoko da kungiyar accra house da aka yi wa lakabi da super clash a turanci an rage wannan wasa na goma sha hudu ne sabili da wasan farko na cancantar shiga gasar cin kofin afirka na confederation da kungiyar kumasiya santiago da kwata yi yayin da ta kara da kungiyar esatif ta kasar algeria sai dai kungiyar kumasiya santiago ta samu damar zira kwallon farko a wannan wasan yayin da ta samu bugun penalty a minti hudu da fara wasa daga filin wasan accra sports stadium amma ɗan tsaron ragar kungiyar accra house of folk richard atta ya hana ɗan wasan gaban kungiyar asante kotoko kwame opoku zira kwallon dan wasan gaban kungiyar accra house of folk wance ya zira kwallayen ƙarshe da suka yi sanadiyar maki uku uku da kungiyar ta samu a wasannin da ta gabata Isaac Mensa shi kuma ya barar da nasa damar na wa kungiyar Accra Safo kwallo a daidai minti na 78 daga bugun penalty. Da sakamakon wannan wasan dai kungiyoyi biyun na da maki 24 bayan wasa na goma sha shida amma kungiyar kuma siyasan tukwatakwako na da kwantan wasanni biyu idan mun leka teburin gasar a halin yanzu dai kungiyar karela united ke jagoranta da maki 28 sannan kungiyar great olympics ke biye mata da maki 27 sai kungiyoyin dreams fc da midiyama da maki 26 kungiyar accra suffolk na matsayi na biyar da maki 24 daidai da kungiyar kumasi a santikozako a matsayi na shida da kungiyar indiana stars a matsayi na bakwai kungiyar bichim united na matsayi na takwas da maki 23 amma da kwantan wasa ɗaya sannan kungiyoyin wafa da ibiswa drafts da maki 22 su da kungiyar ashantigo da maki 21 da kungiyar birkum chelsea da maki 20 da kungiyar lagos cities da maki 19 kungiyoyin elmina sharks da 11 wonders na da maki 17 su sannan a matakin sallama kuma aka hada kungiyar liberty professionals da maki 15 da kungiyar King da maki goma sha hudu da kungiyar Interallies a ƙarshen teburin da maki goma sha ɗaya. A ƙasar Najeriya kuma an yi wasa na goma sha uku na gasar Premier ta kakar shekara 2020 zuwa shekara 2021. Yayin da kungiyar dan kada FC ta yi nasara akan kungiyar Kano Pilas da ci uku da biyu a wasan mako na goma sha uku a gasar Premier da suka fafata. kaftin ɗin kungiyar kano Pilates rabiu ali ne ya fara cin kwallo a bugun penalty a minti goma da fara wasa saura minti goma sha biyar su je hutu ne kungiyar kano Pilates ta ƙara na biyu ta hannun jerome henchon sai dai minti tara tsakani kungiyar dankada fc ta zare ɗaya ta hannun christian Ekon. sannan ta zare na biyu ta hannun philips achibon saura minti goma sha hudu su tashi daga wasan dankada fc ta zira kwallo na uku a raga a bugu da kai sai mai tsaro raga ta hannun isaac george ga sauran sakamakon wasanni mako na goma sha uku da aka buga yayin da kungiyar mfm fc ta nasara kan nasarawa united da ci daya da nima elijah akanni daidai minti 52 ya zira wannan kwallo sannan kungiyar sunshine stars da adamawa united aka yi ras kungiyar kwara united ta nasara kan wari wolves da ci biyu da nema yayin da jude steven ya zira kwallon farko daidai minti bakwai da wasa sannan michael ohano ya kara kwallo ta biyu daidai minti 57 kungiyar lobby stars ta yi nasara kan kasina united da ci biyu da ɗaya yayin da chinonso ikonko ya zira kwallon farko wa lobby stars daidai minti 45 sannan rashid ahmed ya farke wa kasina united samuel matias ne ya kara kwallo ta biyu wanda ya sanadiyar nasara da lobby stars ta samu kungiyar jigawa golden stars da ba fc a yi canjin kuwa bai zira kwallo ba hakan kungiyar fayu uba united da plateau united aka yi can jiros kungiyar enugu rangers ta yi nasara kan hatland wari da ci biyu da nima hakan kungiyar aqua united ta lallasa rivers united da ci uku da nima sannan kungiyar abia warriors ta yi nasara kan wikitoris da ci daya da nima yayin da dan wasan kwallon kafa fatayi abdullahi ne wanda ya zira wannan kwallo daidai minti 45 daga bugun penalty idan mun leka teburin gasar bayan wasanni goma sha uku ne kungiyar kwara united ke jagoranta da maki 25 sai kungiyar kano pilas a matsayi ta biyu da maki 23 da kwantan wasa daya sannan inugu rangers a matsayi ta uku da maki 23 daidai da kungiyar inyimba kuma wanda ke da kwantan wasanni guda biyu da maki 23 kungiyar Akwa united na matsayi na biyar da maki biyu. sai nasarawa united da maki 20 lobby stars da maki 19 sai kungiyar rivers united da maki 18 da kwantan wasanni biyu kungiyar mfm fc na da maki 17 daidai da kungiyoyin heartland owari da kuma kungiyar jigawa golden stars kungiyar abia warriors na da maki 16 daidai da kungiyar wikitoris wanda ke da kwantan wasa daya da kuma kungiyar sunshine stars kungiyar plateau united na masai na 15 da maki 15 sannan kungiyar kada fc da kwantan wasanni guda biyu da maki goma sha hudu a matakin sallama kuma akwai kungiyar kasna united da maki goma sha hudu a matsayi na goma sha bakwai sannan kungiyar fau uba united da maki goma sha uku kungiyar wari wolves da maki goma sha biyu amma da kwantan wasa ɗaya sannan ƙarshen teburin kungiyar adamawa united da maki bakwai yanzu bara mu shiga kasashen ketare yayin da za mu dubi wasu wasannin league league da kuma na cin kofi na fitattun kasashen turai guda biyar da za a yi yayin da za mu soma da gasar premier kasar england inda za a yi wasanni guda uku na kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 yayin da kungiyar benley za ta fafata da kungiyar leicester city kungiyar sheffield united da kungiyar aston villa sannan kungiyar crystal palace za ta fafata da kungiyar manchester united a kasar spaniya kuma tauraruwar kungiyar barcelona ta fara farfadowa a gasar ta la liga bayan da ta samu nasara akan kungiyar sevilla a karawa da suka yi a karshen mako. kungiyar sevilla ta maku a hannun barcelona da ci biyu da nima inda shahararren ɗan ƙasar argentina lionel messi da usmani dembele suka zira ƙwallo guda-guda kungiyar barcelona ta kwashi makonni tana fuskantar koma baya a gasar ta La Liga. Wannan ce kuma nasaranta ta tara cikin wasanni goma, abinda ke nuni da cewa ta gomashinta ya farfado. Kungiyar Sevilla ta fara wasanni da kuzarin gaske domin ta lashe wasanni shida a baya, inda biyar daga cikinsu ba zira kwallo ko ɗaya a ragarta ba. Bangarorin biyun za su sake haduwa a yau Laraba a zagaye na biyu a gasar Copa del Rey, inda kungiyar Barcelona za ta yi ƙoƙarin rama ci biyu da nima. da kungiyar sevilla ta yi mata a camp nou a kasar jamus kuma kungiyar shaka ofo ta sanar da raba gari da kocinta christian gross bayan da ya kasa taka rawar gani da take bukata haka kuma kocin bai bar kungiyar shi kadai ba har da daraktan wasanni joachim schneider ta kuma yi hakan ne bayan da kungiyar sudga ta doke ta da ci biyar da ɗaya a wannan makon a gasar Bundesliga. Kungiyar tana ta ƙarshen teburin a gasar ƙasar Jamus da maki tara a wasa 23 da koci hudu suka jahorar da ita a bana. Kungiyar ta kori David Wagner bayan jan ragamar wasa biyu, shi ma Manuel Bom ya kasa samar da abin da kungiyar ke fata. Daga nan ne hub Stevens ya karbi aikin rukun kwarya, sai kungiyar ta sanar da dokar Gross cikin watan Disamba. cikin wasa goma sha ɗaya da gross ya ja gamar kungiyar shaka ofo ta ci karawa ɗaya tar da canjiras biyu da shan kashi a fafatawa takwas sai dai yau akwai wasanni na gasar cin kofin dfb ta ƙasar yayin da kungiyar rwsn za ta fafata da kungiyar Hostin kiel kungiyar rb leipzig kuma da kungiyar fusberg za ta fafata idan mun leka a ƙasar italiya dai za a ci gaba da wasannin gasar league ta serie a yayin da kungiyar sassolo za ta fafata da kungiyar Napoli kungiyar AC Milan da kungiyar Udinese za su yi wasa kungiyar atlanta da kungiyar Croton kungiyar Benevento da Hellas Verona za su fafata akwai wasa tsakanin kungiyar Cagliari da kungiyar Bologna sannan kungiyar frontina da kungiyar Roma za su yi wasa kungiyar Genoa kuma za ta fafata da kungiyar Sampdoria hakan za a ci gaba da wasanni a kasar faransa na gasar league a ta kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 yayin da kungiyar brest za ta fafata da kungiyar dion kungiyar lyon kuma da kungiyar rennes za su fafata akwai wasa tsakanin kungiyar metz da kungiyar angers sannan kungiyar nice kuma da kungiyar nema za su fafata kungiyar saint etienne za ta fafata da kungiyar lens sannan kungiyar bordeaux da kungiyar paris saint germain za su yi wasa kungiyar lille za ta fafata da kungiyar marseille kungiyar Montpellier da kungiyar Lorient za su fafata kungiyar Nantes kuma za ta fafata da kungiyar rams sannan kungiyar Strasbourg da kungiyar Monaco za su kece reni sai dai a labarinmu na gaba 'yan sanda a kasar Spaniya sun kai mami a kungiyar kwallon kafar Barcelona inda suka kama wasu manyan jami'an kungiyar da suka hada da Oscar Grau da kuma Roman Gomez Ponti jagoran loyoyin kungiyar. haka kuma an tafke tsohon shugaban kungiyar ta barcelona joseph maria batomio da na hannun damarsa juan masfera an kama jami'an ne bisa zargin tafiyar da lamuran kungiyar ba bisa ka'ida ba aikata ayyukan cin hanci da rashawa da kuma wawure kudaden kungiyar bayan da suka biya wasu kudade da kaɗan-kaɗan domin kauce wa dokokin kula da hada-hadar kudade na cikin gida wannan na zuwa ne kuma a daidai sa'ad da ake ci gaba da gudanar da bincike a kan badakalar kudade a kungiyar ta barcelona inda ake zargin jami'an kungiyar da kaddamar da gangamin bata sunan wasu 'yan wasan kungiyar na da da na yanzu kamar lionel messi da gerard pique da pep guardiola da sauransu waɗanda suka soki lamirin yanda batumi ya tafiyar da lamuran kungiyar batomio da sauran jami'an hukumarsa ta gudanarwa sun yi murabus daga mukaminsu a 'yan watanni da suka gabata sakamakon cecekucin da suka taso to sai dai batomio ya dade yana musanta zargin almundahanar ta kungiyar barcelona da aka kwashe tsawon watanni goma sha biyu ana bincike a kai a wani labarin kuma mai fatan kasancewa sabon shugaban kungiyar ta barcelona Laputa ya lissafa da kocin asna mikel ateta a zaman wanda zai mai gurbin kocin kungiyar ronald koeman Lafota ya bayyana karara cewa yana rayin koma ya ci gaba da zamansa a kungiyar, to amma ya ce in ma wani abu ya sa ya bar aiki a ƙashin kansa ko kungiyar ta kore shi, to yana goyon bayan koci na Asna da ya mai gurbinsa. ni dai da Lafota wanda tsohon shugaban kungiyar ne ya bayyana waɗanda zai yi aiki da su idan ya samu lashe zaben shugabancin kungiyar da za a gudanar a cikin wannan watan. yanzu bara mu sallake mu shiga labarin wasan golf yayin da fitaccen ɗan wasan kwallon golf ɗin ƙasar amurka tiger woods ya yi wani mummunan hatsari a cewar ofisin 'yan sandan birnin los angeles amma an samu nasarar aikin tiyatar da aka yi masa yana samun sauki a ranar laraba woods ya yi wani mummunan hatsari wanda ya sa motarsa ta wunsula ta fada cikin wani rami a birnin los angeles a cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na twitter wance ta karin hasken cewa an gudanar da aikin tiyatar an kuma mayar da shi a asibitin cedar sinai medical center tagawus da iyalansa suna mika godiyarsu ga kowa da kowa gani da sakonnin fatan alhairi da aka aika mana cikin 'yan kwanakin nan bayan da ya yi hatsarin an garzaya da woods asibitin harbor na ucle domin yi masa maganin raunukan da ya ji shi kadai ne a cikin motar a lokacin da hatsarin ya auku yayin da bayanai suka yi nuni da cewa ya ji rauni ne a kafarsa nan shekara 45 woods ya je yankin na los angeles ne domin halartar wata gasar golf ta pga tour da wata gidauniyarsa ke daukan nauyi woods wanda su goma sha biyar yana lashe wannan gasar golf bai buga wani wasa ba saboda yana murmurewa daga aikin da aka yi masa a baya a ranar 23 ga watan Disamba. To, daidai abin da ya sawaka kenan a yau, amma za ku iya downloadin manhajanmu na gaskiya TV a kan Play Store don bibiyan shirye mu kai tsaye a kowane lokaci. A madadin abokan aiki da suka taimaka ma wannan shiri, ni ne abdulwahab jawando Jawando nake muku fatan alhairi. ku ci gaba da kallon gaskiya tv